وصحابته أجمعين أما بعد الإمام البخاري يفتدى الإمام البخاري لمسلم يفتدى حديث لك أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات ولسنك أبو هو بقي ما سهل كروى وتليف فك بقي ما سهل كروى قيل وما هن أكتن به النبي صلى الله عليه وسلم وأنني سوء يا رسول الله يا مأيكين الله qala al-ishraku billah ce shirka da Allah was-sihru da sihiri wa qatlu an-nafs allati harrama illa bil haqq da kashe rai wanda Allah ya haramta kashe shi ba bisa haƙƙi ba wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin dukiyar riba wa tawalli yawm az da gudu a ranar wato da gudu daga fagen daga a ranar yaki wa kafin muhsanatil ghafilatil mu'minat da kashe abinan da kazafi ga katangun mata wato kamammun mata al waɗanda ba ruwansu al-mu'minat kuma mu'minai a nan ibn ya kawo wannan domin ya ƙara tabbatar da cewa hadisai sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa zunubai ba mataki guda bane akwai wasu manya manya akwai waɗanda ba su kai su girma ba daga su wadannan zunubai ne guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa al-mubiqat cewa masu halakarwa ne to tunda har ya kayyade su da bakwai ya nuna kenan zunubai ne akwai wanda ba su kai su ba daban suke da su ba za su zan ɗaya ba wannan don ya ƙara tabbatar maka da kyau zunubai akwai asagayar akwai alkabayar akwai asagayar na biya faɗi bakwai a nan aka fara da al'ishiraku billah sana al-sihir al'ishiraku billah shirka da Allah sana al-sihir da sihiri da shi ma shi ma kafirci ne da shirka da Allah da sihiri da kafirci ne saboda haka shirka da Allah kafirci ne sihiri kafirci ne wa ma fara suleiman. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ولكن السهري والإكيزة يا كافرتا هكذا وانده يجي آيما السهري شما يا كافرتا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كشري إذا ألا يهرمتا إن كشري هكذا با كسا لحكي با kisa da haƙƙi shine ya kasance tun yayi abin da ya cancanci hukuncin kisa a yanke masa hukuncin kisa a je a kashe shi wannan kisa ne bil haq wanda ya cancanci hukuncin kisa bayan an yi masa hukuncin kisa an yanke masa hukuncin kisa a je a kashe shi wannan babu dai wanda zai kashe rai ba bisa wannan ba bisa ka'ida ta shari'a ba wannan shi ma yana cikin wato ayyuka wanda suke masu harkarwa Sana akulu mali da yasir cikin dukiyar maraya maraya wanda mahaifinsa ya rasu ya bar duniya bai balaga ba shine ake cewa maraya zuwa namiji ko mace wasu malamai suna cewa mace tana zama cikin maraici ko ta balaga har sai ta aure ta je gidan mijin ta tsoro ne ta fita daga batun maraici wanda ya rasa uwa amma ubansa na da rai a shari'ance ba shi ba shi ciwo maraya wanda ya rasa uwa dai ubansa na da saboda uba shi ke kula da ɗaya wajen ciyarwa da shayarwa da ɗaukar nauyin al'amuransu cikar yana da uba to ana ganin cewa ba zai shiga tagayyara ba amma in uwa kaɗai gare shi ba da uba to ana tsammanin ba shi kaɗai ba har ma za ta iya shiga cikin tagayyara sannan yaro kafin ya kai matsayi na mutum ya kai sanda zai mallaki hankalinsa sanda zai iya zuwa ya nemo wa kansa in ya kai wannan matakin shi ma ya zama ya zama ba maraya ba ka shi shi wani abu ne da yake samuwa ga wani daga dan adam a wani lokaci kuma yakan yakan zo karshe ba wai tsawon rayuwar mutum ya ta cewa shi maraya ne shi maraya ne shi maraya ne daga mutum ya shekara hamsin amma sai ce maka shi maraya ne ba shi da uwa ba shi da uba bisa ga wannan ba wanda ba maraya ba kuma ba sai sai ya rasa uwa ya rasa uwa kaga a ce duk za a yi ta rayuwa ne a maraici ku ci masa dukiya wani babban laifi ne da Allah subhanahu wata'ala ya hana a gurare daban-daban da zai ya kudu na amurda da ta faru zulmin inda ya kudu na fi wuzo na yin nara wata ya sulau da tahira akulun riba hada cin dukiyar riba da zai ya kudu riba la ya komu na inda ta bayan komu lazi ya ta haɓa kuma shekwan min albas to haka cin dukiyar riba wani abu ne mai girman laifi wata wani yau ban zahmi haka nan sojan mumini musulmi wadanda yake cikin fagen daga ana cikin fafatawa kawai ya zura a guji wadda shi ma ya yi kabira na idan ya abban shi ne ya ruga don ya shiga cikin yan uwansa wannan babu komai amma wanda zai ruga don ya tsere ya gudu to wannan shi ma ya yi kabira zarkul muhsanatul mu'minat al-ghafilat al-mu'minat mata da suke mu'minai al-muhtarat ay al-atifat kamar kamar mayar mace santa da wasu laifuka ba kawai wani wani laifi kawai ya jefe ta da shi ce yi yar iska ce ko yar kaza ce yar kaza ce al-ghafila al-ghafilat al-ghafilat ce ce bata ma san da yake ba bata ma san da yake ba Aisha radiyallahu ta'ala anha sai da aka yi wata guda ana ya mafi ta a Madina bata ma san ana isa sai da Ummu Bisqa ta gaya mata saboda ba ta ma damu ta san meye yake gudana a gari ba ba yar eh, abin nan yan yar kasa ta ido ko kasa kudre ko wani ne ba ita wannan ba ma ya gabanta sai za ka sifanta su da zafilar wannan sifa ce a tare da mace sifa ce ta ta kamala a sifanta mace da cewa zafilar ita ba ta ma kawo ba ta ma kawo duk wani abu da ake a gari na rashin mutunci na abin da ba ma ya ta ba ta ma san ana yi ba ba ka in za ka auri mace ka samu gafila kanka ce yi ta san ina san wayayya idan tebu wanda idan tebu din nan ba za ka ji daɗi ba ka samu wacce idan ta bai bude ba sai ya bude a gidansa kaga da Allah ya tashi sifar da 'yan aljanna matan aljanna da yadda maka tababun ne ba ce horun maksuratun filkiyar menene ma'anar maksurat ba sa fita ko ina suna gida Allah ce horun masu fararen idanuwa ne da baki maksuratun zaune suke filkiyar masa ba ba su yawo a gari ba a titi suke can suke can dan mai da Allah maka a tamamun ni'ima ni'ima ba za ta cika ba ga ɗa namiji sai ya samu irin wannan mace saboda ka ainuha la yata'adda ila zai shi kadai ta sani ba ta daga nagari yanzu bala'in tana gidan ma facebook waye waye ta tura tura la sauke auraka al-ghafilat sai ta kawo kalmar al-ghafilat وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم عند الله أفتكر صحيحين حديث البخاري لمسلم حديث عبد الله بن مسعود يا وفي أبايا أن تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله ونزنبي لي في جرمى أقول الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك كبوتا ونكيشيا فارد الله الهالي شيء هالي kira wani ka bauta masa tare da Allah alhalin Allah shi halicce ka kila sai aka ce sun ma'ayyu wato abdullahi dan mas'ud shi yake tambayar ke sannan na tambaye shi sai kuma me qala ba taqtula waladak ne an ba ka kashe danka dan gudun wai ka abinci tare kai ya ci abincin ka wai dan gudun kada ka ya zama ya zama ka nauyi ya maka yawa ka kashe danka ثم أي قيل ثم أي سنة بكما قال أن تزاني حليلة جارك جارك فإذا ندم ما تربق وشك فأنزل الله تصديقها ألا توكت أبنك جسك تونا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لنباتا وبوتا مولتا لدى الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باتا كشوة ليل هو نليل ألا يهرمتا بعد ذلك هيتي بقى wala yaznun ko ba ta zina a nan ma ibn kayyir ya kawo wani hadisi don ya kara tabbatar da cewa laifuka akwai manya akwai wanda ba su kai su girma ba akwai al-kaba'ir akwai al-sagha'ir domin da an ce ayyu zambi a'azamu ko akbaru inda Allah wanda laifi ya fi girma a gurin Allah kaga ce akwai babban laifi wanda ya fi wani girma laifi akwai mai girma akwai wanda ya fi shi girma sai ya fara faɗar shirka da Allah sai ya haɗa Allah da wani sannan aka faɗi an tattula waladak kaga kashe rai haramun ne kashe rai bai laifi ne kaga a can baya an kawo shi a cikin asabar gobe kan shi ne na uku ma bayan shiraku billah bayan asiyar wanda wani mataki na kafirci sai kuma matakin kashe kisa kashe rai ba bisa haƙƙi ba sai ya zo shi ne mataki na uku to anan sai aka ce khashiya qatl walad kashe danka to ka shi kansa a cikin kisan wanda zai kashe dansa shi kuma ya girma saboda ai ana ganin da wani abu ne da rai yake so wani abu ne da ake samun tausayi tsakanin uba da ɗa ake samun kusanci ake samun to wanda zai iya kashe ɗansa ba kuma wanda ba zai iya kashe ba a duniya zaka kashe kashe da ya zama ya fi girma sannan wanda zai samu dansa ɗansa ɗin nan yaro ne ƙarami la haula la wala kowa ba zai iya komai ya kare kansa ba za ka ya hau shi ya kashe har ya kashe shi haka mu shakka ya fi wanda zai tunkari wani wanda yana da ƙarfi da kila ma zai ce biyu da mujiya shi yasa a zama kashe kashe ɗa sai ya zama a cikin kisan ma sai aka faɗi kashe ɗanka sannan da wata hujjar banza ta cewa wai kada ya cinye abincinka kamar yadda yanzu ah, mutanen yamma suke ganin cewa duniya ana ƙara yawa abinci zai mata kaɗan haka ya kamata a tashi yaƙi yaƙi a gurare daban-daban a yi ta mutuwa saboda kada yawan ya kai abinci kaɗan a duniya to kuma suwa ya kamata a kashe su ne musulmi da baƙaƙen fata da baƙaƙen fata shi yana za ka tashin tashina tashin tashin tashina kuma a kasashen larabawa ma a kasashen na afirka saboda ana gabu ne ba ma kawo abinci sai dai a kawo muci saboda kamu ya kamata a rage yawan to kai ba kai ka halicci mutum ba amma kai tunanin kai ta hanyar ka za samu abinci abinci da Allah ta wani wata ya halicci dan adam ya ajiye masa abincinsa a kasa wa qaddara fiha akwataha duk abin da dan adam yake yake bukata Allah shi ya aje masa shi in ka ga dan adam ya rasa abinci to wani abu ne ya faru amma ba wai abinci ne ya kadan ba shi yasa za ka ga wani ya ya kwana yana cikin sa cikin zawuri ya ci yayi masa ya masa yawa wani kuma ya kwana yana matsar cikin saboda yunwa to da wancan mai ta cike saboda koshi ya san ma wannan kaga za a samu ba a samu balan to wani da yake cinye na wani amma ba ba wai ba zai isa bane kaga wani yana bara wani yana kaiwa shara yana zubarwa in ka je kasashen golf din nan ka ga za a rika kaya ka haka za ka ga ganin abinci ana zuba shi a shara nan kuma ga can wani gefen a duniya ana kuma shi ka ba abincin da ya kaɗan ba an ƙibin dokokin da Allah ya ce abi wajen yadda za a sarrafa abinci ko kulo wasu rabu wala tusrif inna hu da yuhibbul musrifin to an ƙi kula da wannan amma da kowa za a yi gaskiya ko a kasan mu nan da ake ta maganar recession da waye da waye ai ba wai kudin ne ba mu ba amma ya buya koma hannun wasu yan tsirani mutum ɗaya yana da kuɗin da za a jima ana ci a kasar. kuma kullum ƙoƙari yake ya zai ƙara tatsowa ne ko mai zama nashi to ka gama maganar arzikin ne mu ba a'a hanyoyin rabansa ne wajen rabansa ne ake samu matsala dan adam shi yake cutar da dan uwansa dan adam amma ubangiji subhanahu wataala da ya dan adam ya kawo shi duniya dan ya bashi wani aiki wani assignment assignment din da Allah ya baka kaka a duniya ba shine kai zaka samu wannan kanka shi ya ya dauki nauyin zai samu maka da abinci Allah subhanahu wa ta'ala ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati wa huwa yut'imu wa la yut'am saboda ka Allah subhanahu wata'ala shi ne yake baka shi yake ce ta kai allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin huwa yut'imuni wa yasqin saboda haka mutum ya zo kashe ɗansa wai saboda kada ya ci abincinsa ko kada yi yawa abincin abincinsa ya kaɗan sannan sun ma'ayyu ƙala an tuzaniya halilata jarik wannan mai yi maganarsa a baya a yi maganarsa a baya zina da matar makoci duk zina laifi ce amma zina da makoci kuma ta fi kowace irin zina zina da makoci makoci akwai akwai cin amana saboda akwai yarda akwai aminci tsakanin makoci da makocinsa ba zai yi zaton haka ba har ya ciwo amana ta irin wannan shi yasa abin ya zama ya girmama a baya ibn qayyim yayi mana magana akan wannan to duk wannan ibn qayyim ya kawo wadannan nusus din ne domin ya tabbatar da cewa akwai al-kaba'ir akwai al sagair sannan sai yake wa ikhtalafa an-nasu fil kaba'ir واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصلها على قولين ثم الذين قالوا في حقها اختلفوا في عددها وقال عبد الله بن مسعود في أربعة وقال عبد الله بن عمر في سبعة وقال عبد الله بن عمرو بن العاص في تسعة وقال غيره في إحدى عشرة وقال آخر في سبعون وقال أبو طالب بن مسكين جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب وهي الشرك بالله والاستقرار المعصية والخلود من رحمة الله والأمن من نصر الله وأربعة في اللسان وهي شهادة الزور وبسط المرسلات واليمين والنموس والذكر وثلاثة في الفتن شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا واثنان في الفرد وهما الزنا والمواقع اثنان في اليدين وهما الكفل والسجفة ووعد يمسك برجليه وهو الكرام من النعم ووعد يتعلق بدليل الجسد وهو عقوق الوالدين والذين لم يحصروها بأدب منهم من قال كل ما نحن الله عنه في القرآن فهو كبيرا وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كبيرا mala ya ce wa talafan nasu fil kaba'ir malamai sun yi sabani game da laifukan manya hallaha adadun ya shin suna da adadi suna da wani adadi wanda yake takaitacce ala kaulaini sun kasu gida biyu malamai sun kasu gida biyu wasu sun ce ba ta da adadi wato kaba'ira ba su da adadi ba a san iya yawansu ba laifukan da za su kira su kaba'ir ba su da adin wasu kuma suka ce suna da adin dole akwai adadin za a kuma iya sanin adadin su sai ce sun mallaze na kalu ya suru ha ikhtalafu fi adadin to waɗanda suka ce suna da adadin idan digaggu kayyadaddu sanannu sai suka yi saɓani to nawa ne adadin su nawa laifuka nawa ne ka kaba'ir قال عبد الله بن مسعود هي أربع قال رويته لك عبد الله بن مسعود يأتي هدني يأتي هدني يا بني شركة يا بني إصرار على المعصية يا بني الخروف من رحمة الله سنك ويفد الأمن من مكر الله فلنا أبوه أبو داود da maganar abu talibin makki za ta kunshe su abdullahi umar قال عبد الله بن عمر هي سبع abin da ya tarbata daga abdullahi ibn umar ba bakwai ya faɗa ba tara ya faɗa ya tis'un ya ce ba ba bakwai ya ce ya faɗi guda guda tara ne ce guda tara ne ah, abdullahi ibn amr ibn al-as ya tis'un wanda ce maganar abdullahi ibn umar wa qala ghayruhu da 11 wasu suka ce 11 ne wa qala akhar wani ma yace hiya 70 70 saboda kowanne in ya ambaci wani bangare to sai a ɗauki ya ga ya ambaci wani bangare ya faɗi basu adadi to sai a ɗauki wannan adadin sai a jingina masa wasu lokaci malamai sukan faɗi wani adadi ko wani sahabi ko wani tabi ya faɗi wani adadi ba lallai ne zan iya wannan adadin shi kenan ba to faɗar wannan adadin da ya yi sai a jingina masa ya ce iyaka ba yar kenan yanzu kamar a hadisan da muka karanta a baya nabi ya ce ijtanibu sab'a al-mubiqat kaga bakwai ya fada amma cikin bakwai nan ai akwai waɗanda kuma ya faɗe su a wasu da bai faɗe su a cikin bakwai ba kuma su ma ya kira su manya-manyan laifuka kaga a baya a can akwai inda ya faɗi hukukul walidai hukukul walidai bai faɗe su a cikin bakwai nan ba amma ga can ya kira wasu akbarul kaba'ir kaga wannan bakwai da ya faɗa a nan ba za ta sa ka ce laifuka manya guda bakwai ne kawai ba illa iya kada ya faɗi bakwai a wannan makamin amma a wasu makamin kuma ya faɗi wasu a can sai ya faɗi uku a hadisun abubakar da muka fara karanta sai ya faɗi guda uku ya faɗi a shiraku billah ya faɗi a kukulwa zai ya faɗi shahada tuzur kaga uku kawai ya faɗa amma da ya zo a haka zuwa hadisin abu hulɗar sai ya faɗi bakwai a cikin bakwai nan sai bai faɗi wasu da ya faɗa a cikin a cikin hadisin abubakar ba sai hadisin abubakar ya faɗi kokul walidai ya faɗi kuma shahadatun zo amma bai faɗi su a cikin hadisin abu huraira ba an gani ko? kaga in ka ɗauko waɗancan biyu ka haɗa da waɗannan bakwai kaga sun koma nan tara ashe kaga bakwai ɗin nan ba ya faɗe shi bane don ya iyakance kawai iya bakwai ɗin sannan in ka taho hadisin abdullahi ɗan mas'ud kaga da ya zo a ciki ya ce an taqtula waladak ya faɗi qatlul walad tare da cewa a cikin hadisin Abu Huraira ya faɗi an taqtula nafsan allati harrama Allah illa bil haqq an taqtula nafsan allati harrama Allah ya kunshi kashe yaro a ciki dan shi ma nafsan allati harrama Allah illa bil amma kuma bai kunshi bayanin cewa kashe yaro ba ya fi girma a cikin kisan kansa cikin laifin kisa an fahimta <coughs> sannan a cikin hadisin hadisin Abu Bakra idan muka duba da hadisin Abu Huraira za mu ba ba ga faɗi zina ba amma a hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi zina zinar ma sai faɗi nau'i mafi muni da cikin zina an su bi ya jahar tuzani halilati jari an gane to shi kaga in ka dauko waɗannan kana har haɗa za ka ga sa suna ta ƙaruwa. da shi sa wasu da aka samu daga gurin daga sahabbai su ma da irin wannan ka kalle su kakka ɗauka cewa abdullahi dan ya ce guda hudu ne kawai shi kenan sauraka tsakaita akan hudun ne eh ya faɗi hudu amma ba yana nufin cewa daga hudu ba za a samu ƙari ba a lokacin yana magana wasu abubuwa guda hudu wanda yake ganin su manya manyan ne ya bake shi yasa wasu har suka kai saba'in malamai sun yi da su akan tattara laifukan da da suke kaba'ir ne kaba'ir ne kamar zahabi yana littafin al-kaba'ir sunansa al-kaba'ir a ciki ya bibbi dukkan wani laifi wanda za a iya lissafa cikin kaba'ir kamar yadda zai zo ya yi bayanin cewa to menene kabira din bayan an san adadin to mai cike kabira din wani laifi ne ya ake kira shi kabira wani ne ba za a kira shi kabira ba to duk laifin da ya gani a fahimtarsa yana cikin kabira to ya ambaci cikin littafinsa ah, ibn hajar al-haitami al-makki ba ibn hajar al-asqalani ba ba al-haitami ba al-haitami bitta yana littafi az-zawajir an ittiraf al-kaba'ir shi ma a cikinsa ya tattara dukkan laifukan da yake ya hango cewa suna shiga cikin karkashin kaba'ir to banda shi ma akwai akwai littafai wanda sun gabaci nasu ko wanda kuma suka zo daga bayan nasu dukkanin su sun yi su ne akan ambatan wannan alkaba'ir kuma kowa yana faɗar wani adadi wanda yake ganin su ne kaba'ir din Abu Malik almakki mai littafin Qutul Qulub yana cewa jama'atuha min akwai sahaba na tattara na tattara kaba'ir laifuka kaba'ir daga maganganun sahabbai suna tattara maganganun sahabbai waɗanda suka yi a kan laifuka manya-manya fawajattuha arba'atan fil sai na ga sun karkasu kamar haka guda hudu suna da alaƙa da zuciya wahiya ashirku billah shirka da Allah wal israru ala al da dagewa kan sabon Allah wal qunutu bir rahmatillah da fitar da tsammani daga rahmar Allah sannan wal amnu bi makrillah amincewa ma cikin Allah wala ya bar makar Allah ya ilko mukhasirun saura kai ce waɗanda duk suna da alaka da zuciya laifuka ne manya amma suna samun tushen su ne daga zuciya shirka da Allah jin cewa akwai wani wanda zai maka abinda da shi ne zai shi kaɗai yake yin sa ko akwai wanda ya cancanci a bashi wani haƙƙi na Allah al-israru ala al-ma'siya mutum ya doge akan saban Allah yana ga saban Allah ne amma zuciyarsa ba za ta iya rabuwa da abin ba haka na al-qunutu min rahmatillah mutum ya ci cewa shi yayi laifin da Allah ba zai yafe masa ba dan haka ba zai tuwa ba kaura ka zai ci gaba kawai sai ya kai ƙarshe الحمى والنم ويقرض بالرحمة رب وما يقرض من رحمة ربي إلا الضالون ثناء الأمر من مكر الله الأمر أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين متين يا يتين أبو كمر كمر ما بيتاقوا يا الله ka gan shi yana ta ne kukansa ba ruwansa wato kamar ya yana jin ba abin da Allah zai ba shi ne al'amuran bin ba baya girgici ya tsoro baya fargaba ya komai gaba gaɗi yana laifin fukansa. ana faɗa kamar ba a faɗa sun haka wani al'amuran bin makarillah ne al'amuran bin makarillah wanda yana yi su wannan a tarare ne duk ne idan ya zaɓi Allah zuciyarsa na tsorata da rawa yana tunanin ya zai gamu da Allah ba ma ka mutum gaba daya maganar Allah ba ta ransa to wanda akwai al'amuri makarilla tare da shi yana da su bayan sai waɗannan guda hudu suna da alaƙa da zuciya sai ce wa arba'atun fil lisan ko wa arba'atun fil lisan na samu kuma guda hudu suna da alaƙa da harshe kurici sai shahadatu zo shaidar ƙarya sun yi faɗi ƙarya saboda ya cutar da wani ko saboda a cutar da wani ko saboda ya kubutar da kansa ko kubutar da wani daga abin da yake laifi ne wannan shahadar kusur kaga ta raka da tana alaka da harshe annabi ya faɗi da cikin kabayar kamar yadda ya gabata a hadisin abubakar wa shahadar kusur wa ƙarfin muhtanar da yawan mace ko mata kaban mu zafi shi ba yana da ciki wal yaminul ghamus sai zo a wutar waya ya zo a wutar waya al yaminul ghamus al yaminul ghamus tace rantsuwar da take wato gilmi ya bai yin ta a cikin wuta inda bai tuba ba har yanzu rantsuwa iri biyu ce akwai rantsuwar da ake mata kafara akwai kuma rantsuwar da ba a mata kafara saboda girman laifin da ke cikin rantsuwar da ake wa kafara sai ya rantse ba zan yi abu kaza ba kuma sai ya yi ko sai na yi abu kaza kuma sai ya fata wani ita ake wa kafara annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata a cikin hain hadisin abi huraira cewa wanda ya rantsuwa daga baya ya ga abin da ya rantse a kansa ya ga abin da ya fi shi alkhairi to ya abin da ya fi shi alkhairi din ya warware rantsuwarsa ko ya warware rantsuwarsa ya abin da ya fi alkhairi wato mutum ya yi rantsuwa ba zai kara kulawa da ba sai gane cewa wannan rantsuwa da yi ba alheri da shi zai kula shi sai da kula shi ya yi kafarar rantsuwarsa ko da ya yi rantsi ba zai kara taimakon wani ba daga baya a yi masa nasiha a ce wannan abin ba haka ya kamata ba ka taimaka masa ai ɗan uwanka ne kaza kaza to sai ya kafara sai ya ci gaba da taimaka masa ko ya ci gaba da taimaka masa ya kafara kuma zan kara shiga gidan wani ba mm. Dole ita ce ake yi wa rantsuwa ta ita ce ake yi wa kafara al-yaminul gamus ita ce rantsuwar da mutum zai yana sanarci a kan karya yi ce wallahi na ba shi alhalifai ba shi ba yana sanar kuma karya yi Maka ita galibi tana da alaƙa ne da abin da ya wuce gaba ba zan yi ba abin da ya san bai yi ba ya ce ya yi ko abin da ya san bai faru bai ce ya faru kuma ya a kan haka wanda ita ce yazid ga gabus wato an tahlifa wa anta kadhib wa anta ta'lam annaka kadhib duk mutumin da zai rantsuwa ya san ƙarya yake sai wannan ba kafara ake ba ita kafara a aka ce kafara ka kan kai abin da zai wanke ka tauna tuba ce kawai za ta wanke ka tuba zuwa ga Allah ka yi nadama ka yi alkawarin ba za ka sake ba wannan shine kawai zai wanke ka a gurin Allah babu wata kafara da za ta an fahimta to a nan sallar salama ya lissafa al-yamin al-ghamus cikin manyan laifuka shi ya sa malamai suka fi an kira ta al-ghamus da ana tagumi su sahiba ko tagumi su sahiba fi nar tana dilmiya mai yin ta a wuta shi ya sa an kira ta al-yamin al-ghamus kaga wannan shi ba tana da alaka da tana da alaka da harshe wa sihir da sihiri shi ma yana da alaka da harshe galibi masu sihiri suka karanta wasu abubuwa ka faɗi wasu abubuwa ko shi a bashi ya faɗa ko a faɗa bayan kulle-kulle za a yi kuma akwai sharin nafasat fil uqad masu tofi a cikin kulle-kulle a ba wasu abubuwa a ta faɗa ya cikin da sunan a aljanu ko wani kwankwamai kaga wannan laifi ne rawa yana da alaƙa da yana da alaka da harshe yana cikin kaba'i wa salafatun fil baqa ko kuma guda uku wanda suke da alaka da ciki shurbul khamr kalbiya wa aklu da yatimi da cin dukiyar maraya wa aklu riba da cin riba yadda suna da alaka da ciki malamai suna magana kan a kace cin riba ko cin dukiyar maraya A cin dukiyar maraya ko a kace cin dukiyar maraya da ma cin riba kalmar aklu ba tana nufin sai ka ci bane kai laifi don kada wani ya ce ni zan karɓa amma ba ci zan yi ba gida zan gina ko mota hawa zan sai ka ga banci ba shin a nan ana nufin ka kashe kuɗin saboda wani abu na bal ma wasu malamai suka ce kamar akulu amwali da yatim da aka ce "Ka ku ci dukiyar maraya kai baka ci ba amma kuma ka ɗauki dukiyar maraya ka lalata maka ita ko saboda bakin ciki da hasada ka kona masa dukiyar ka gaba ba ci kai ba ko ka je teku ka zuba ka ga ka ci ba kama tana tun da dukansu lalata abin abin da ake rufi da akan shi ne ka yi abin da zai kai ga lalata abin islafin shi wannan dukiya saboda haka ko ka ci a cikinka ko ka sa a jikinka ko ka zauna a cikin gida ne ko ka lalata abin kai baka amfana ba wasu bai amfana ba da gangan ka lalata maka su yana cikin aklo mali da ce haka da aklun riba sai aklun riba ba ana nufin ribar da za ta zama haramu ba sai wacce za ka ke cikinka a ka ci riba ka gina kamfani ka ci riba ka gina gida ka ci riba ka sai mota duk ɗaya ne duk sunansa aklun riba kamar yadda muke cewa cin hanci ai kaga ba ba hancin ake ci ba kudin kake karba wasnatani fil farji sai kuma wanda yake alaka da gaba farji na namiji ko na mace wa huma zina wal liwa zina da liwadi istihaq zai shiga cikin liwadi wato ma dugo zai shiga cikin liwadi domin duk abu ɗaya ne wal zatani fil biyu kuma suna da alaka da hannu wal qatl kisa da sata وواحدة في الرجلين tana يكون مثلا العلاقة لقفا هو وهي الفرار من الزحف بلو الآن بن بن ياكي sannan wahida sun ta ta'allaku bi jami'il jasad ko da kuma tana alaka da dukkan jiki shine uqumul walidai saba wa iyaye saba wa iyaye za ka yi da zuciya za ka yi da baki za ka yi da za ka yi da hannu hmm, duk za ka yi da wani mana ya ce wanda zina lam ya suruha da adadin waɗanda su kuma suka ce ba eh, laifuka manya ba za su iya cewa ga adadinsu ba sai ba su da wani adadi minhum man qala daga cikin su akwai wanda yake kullu ma naha Allahu anhu fil qur'ani fa huwa kabira wadannan da aka ce sun faɗi adadi sun faɗi wasu abubuwa ne ididdiga bu kaga daga nan za a san adadin su a gurin su wanda suka ce ba su da adadi to menene kabira ina a gurin su wacce ce kuma ba kabira ba wacce ce sagira sai suka ce wa aka samu su suka ce kullu ma naha Allahu anhu fil qur'ani fa huwa kabira duk abin da Allah ya hana bawa ya aikata shi a cikin alkur'ani wato ya zo a cikin ayar alkur'ani ko kabira wa ma naha anhu ar-rasul fa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kabira amma abin da manzo Allah ne ya hana ko karami ne Wani daga jika san kuskure abin da annabi ya hana Allah ne ya hana babu bambanci tsakanin abin da ya zo a da abin da ya zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ma atakum ar-rasul wa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu saboda ka abin da a hadisi to al ko baka karanta shi ba ka karanta shi saboda ka karanta wannan ayat ba wa ma nahakum anhu fantahu saboda ka Allah ne yace kai zaka umarnin Allah ka bi ka hannu in ka kibi ka saba al-qur'ani saboda ka al-qur'ani da shi shi ya sa lokacin da wata mata ta ji abdullahi dan mas'ud yana cewa allah ya la'anci ya la'anci wadda take alwasilatu wal mustawsilatu wal wajibatu wal mustawshibatu wal mutafallijat lil husni al mutaghayyirat min khalqillah matan da suke ƙarin gashi da waɗanda suke eh, gyara gira gyaran gira da waɗanda suke gyaran haƙo shirya ya ce allah ya la'ance su wata mata ta zuci ya abdullahi ya za ka ce allah ya la'anci waɗannan mutane ni kuma na karanta alƙur'ani gaba ɗaya da karanta daga farko haka shi ni baka inda allah ya maganar wannan ba kuma ka ce allah ya la'ance su ya ce in dai kin karanta alƙur'ani za ki gani ba ki karanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗi sai ka mata hadisin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mustawsil har zuwa karshe yace kuma alqur'ani Allah ce wa ma atakum ar-rasul fanquduhu wa ma nahakum an tantahu saboda ka abinda yazo a cikin alqur'ani abinda yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam kama yazo da cikin alqur'ani man yuti ar-rasula faqad ata Allah ونبيه بقى النبي الله يدي النبي نتوى على إني أتيت القرآن ومثله معه أنبال القرآن أنبال وراء وكتب مسلسينه حديثا سا. وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من ما اقترن بالنهي عنه وعيد من دعم أو غضب أو عقوبة فهو كبير وصل بسكما لمي فكتب دكا ولا أبدا أكا حد هنن هنن ga wannan abin aka hada shi da bayanin narko wata azaba da Allah zai yi kamar la'ana kamar fushi kamar uba to wannan kabira duk wani abu da Allah ya hana yake wanda ya yi shi Allah ya la'ance shi la'anahu Allah wa ya la'anahu Allah duk wani abin da zai la'ana Allah a ciki ko a ce wannan abin a ce maka wanda ya yi shi fa huwa finnar uzziba finnar a faɗi wata azaba da za a yi masa a wuta to kabira ne haka nan dukkan wani abin da za a ce wanda ya yi shi Allah ya yi fushi da shi shi ma kabira ne ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله wa la'anahu. duk abin da za a ce Allah ya yi fushi da wanda ya yi shi. to wani abin kabira ne haka nan dukkan wani abin da za a faɗi wata ukuba a kansa ce duk wanda ya yi shi Allah zai masa kaza a wutar jahannama ko za a azabta shi da kaza wanda ya kashe kansa za a yi masa azaba da abin da ya kashe kansa da shi a cikin wutar jihar jahannama wannan ya nuna ya nuna kashe kai uku kabira ne to ma lam ya wa ma lam yaqtarib bihi shay'un min dhalika fa huwa kabira wannan kuma aka aka ce ka daina amma ba a faɗi Allah zai maka wata azaba ba a faɗi wata specific azaba da ta za a yi maka ba ba a faɗi la'ana ba ba a faɗi fushi ba ba a faɗi wata uquba ba ka ce to wannan ya nuna kabira ce in kai kaza ba a yadda kai ba amma in kai kai ne amma ba a faɗa ko me za ka yi ba a yi maka ba to wannan yana nuna kabira ne bai zama bai ba wasu malaman suka ce a kabira kullu ma tarattaba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah duk wani abin da idan kai a duniya za a yi maka haddi ko kuma ba ya da haddi a duniya amma akwai wata azaba da aka faɗa za a yi mutum a lahira idan yi to wannan ya nuna kabira ce ko dai haddi a duniya ko azaba a lahira to wannan alama ce ta cewa abin nan kabira ce wa ma lam yurattab alayhi la hada wa la hada fa huwa kabira abinda ko ba a ce in kayi shi a yi maka haɗi a duniya ba ko ba a ce za a yi maka azaba a lahira ba amma dai an hana ka to sagira ne wasu suka ce kullu mattafaqat ash-shara'i ala tahrimihi fa huwa min al-kaba'ir duk abinda shari'u da Allah ya ko annabawa da su suka yi ittifaki akan haramta abin wannan to wannan ya nuna kabira wa ma kana tahrimuhu fi shari'atin duna shari'atin fa huwa kabira abinda kuma an haramta shi ne a wata shari'a banda wata shari'a suka ce karami ne wanda ba kuskure shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wasu abubuwa waɗanda a da can babu su kuma yanzu yin su kabila ne a yanzu laifin fuka ne a yanzu sannan kuma shari'a ta sallallahu ta shafe dukkan dukkan wata shari'a saboda ita kadai ake dubawa ba a la'akari da wata shari'ar ta gabata wasila kullu ma la'ana Allah wa rasuluhu fa'ilahu fa huwa kabira wanda duk suka ce duk abin da Allah ya lanci ya lanci mai yin sa ko manzo Allah ya lanci mai yin sa to kabira ne wannan magana ta ta shiga maganar wadancan na baya وقيل هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم wasu kuma wanda an ruwa shi da dan mas'ud sai duk abin da yake daga farkon suratun nisa'i har zuwa kan aya ta har zuwa kan aya ta daya duk abin da aka faɗa zuwa wannan ayar na wani abu da aka hana to aikata shi aikata kabira ayar take gabanin gabanin wanda ya aure sai Allah ta turu amma da kun da kun bil batil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وسوف نسريه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه duk abubuwan da aka ambata na haramun na ayyukan laifuka da cin dukiyar baraya da sauransu duk ya shiga cikin kaba'ir a bisa wannan magana ci wallazina lam yuqassimuha ila kaba'ir a takaici a dunkule magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai kuma da za ta haɗo maganganu da yawa da cikin maganganun da gabata shi ne kabira abinda za ki kira kaba'ir dukkan wani laifi da Allah subhanahu wata'ala ya la'anci mai yin sa ko manzo Allah ya la'anci mai yin sa ko Allah subhanahu wata'ala ya ce yayi fushi da mai yin sa ko aka faɗi wata azaba ko wata uquba ga wanda ya yi shi ko aka faɗi hajji da za a yi masa a nan duniya to wani dukkan sai na ƙarƙashin da'irar kaba'ir wanda ba a faɗi waɗannan ba ba a faɗi wata azaba ba ba a faɗi wata hukuma ba ba a faɗi wata wani fushin Allah ba ba a faɗi la'ana ba ta Allah ko manzarta. dole na cikin saga'ir wannan maganar ce maganar tafi da tafi game sauran maganganu kuma a ƙarƙashin ta abubuwa za su bayyana daga nusus na alkur'ani ko hadisi wanda suke bayyana cewa abu kaza kenan yana cikin kaba'ir da wannan ne malaman da suka rubuta littafin alkaba'ir suka dogara wajen tattara wasu laifuffuka waɗanda suka sa su cikin waɗannan littattafai to akwai kuma kamar da muka faɗa a farkon karatun mu akwai waɗanda malaman da basu ma kawo kashe suka ce duk laifi ma kabira ce kawai ba wani maganar laifi akwai kabira akwai kabira kawai a dubawa aka sabawa Allah aka sabawa Allah din nan babban sauraka duk wanda ya saba babba ya yi babban laifi haka kayi kabira kayi kabira ba maganar a ce ga kabira ga kabira to ibn qayyim zai koro mana irin su kuma azumin nasu ne hujjojin da yasa suka faɗi haka da insha Allah su zai zama tashiyar karatun mu na sati biyu masu zuwa insha Allah zan dawo insha Allah zai zama shi ne matashiyar karatun mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh